ka gani mafi yawa kafiran da sun ka musulunta ba sallan musulmi ta jawo hankalin sun ka musulunta ba kyakkyawar hulɗa kyawun hali da musulmi za su nuna mafiya shi ke ja waɗanda ba musulmi ba su shi yasa kaga yanzu masu musulunta ba su da yawa domin wani kyawun hali musulmi suke bisa gare shi duk wata magunyar ɗabi'a da musulunci ya hana yau musulmi suna nan sun yi dumo-dumo sun ma fi kafin rai ba zama game a gunda biyu shi yasa to kaga to ga ƙarya ga sata ga cin amana ga rashin kunya rashin tsoron Allah komi fajirci ko wani iri ga nan cikin al'ummar musulmi sai wanda Allah ya tsare to me zai ja waɗanda ba mu ba zo shiga addinin mu ba kafiri ba ko dan uwanka ko hakulla hulɗa da shi sai dai Allah ya tsare shi amma sai ka cuce shi to hmm? a zaɓen bana da an kai 2023, siri san 'yan siyasa suna sallamo mana su nemi goyon bayan mu da addu'ar mu, to cikin 'yan takara akwai wani ɗan takara da ya kawo mini ziyara nan shi da mutanensa yana faɗa mishi wata magana ta ba shi mamaki ta ba shi mamaki ni ce mu yanzu ai mu musulmi Eh, an bar mu baya saboda mun kasa samun wani shugaba musulmi wanda zai tallata mana addinin mu nace kaga kiristoci suna da mutane ku waɗanda ya kamata a ce inda suna da hankali su yi alfahari da su daga cikinsu nace akwai nelson mandela nika waɗa mashi wannan ɗan siyasar ai sai da ya samu abin rubutu ya rubuta yace malami Nelson Mandela ya nace kowa dai ya san irin wahalar da Nelson Mandela ya sai da ya shekara 11 har da ya tsere kurkuku ga eh, lokacin da tura mulkin mallaka suna mulki kasarsu yayi tsaye akan lalle sai an ba 'yan kasarsu 'yanci an ka ɗaure shi an ka yi an a daidaita da shi ya ƙi daidaitawa ya ƙi yadda a daidaita lalle eh, eh, musgunawar da aka yi ma uwansu sai an daina ya yadda ya shekara 27 ƙarshe dai shugabannin ƙasashen afirka sun ka haɗa kai lokacin lokacin su baban gida ne an ka yi aggai dai lokacin nan sun ka samu dai an ka saku nelson mandela sannan an ka samu an ka ba ƙasar 'yanci to shi ne sai an ka jawo shi an ka yi jam'iyyu yanzu za a zaɓi za a yi siyasa sai a zaɓi shugabanni 'yan ƙasa an ka yi jam'iyyu nelson mandela da masu ra'ayi irin nashi irin thabo mbeki da masu kama da su sai sun hakafa jam'iyyar su ta anc to ana nan sai sun ka ja nelson mandela sai sun kai mai dan takarar shugaban kasa thabo mbeki shine mataimakinsa an ka ce kuma an ka yi takara allah ya kaddar nelson mandela ya ci sai an ka rantsar da shi shugaban kasa <coughs> ya shekara hudu <coughs> to da za a sake second term. sai fatin jagororin fati an hakire fati an kace an ba shi automatic ticket in yana so ba wanda zai fito a takara da shi ya ce to baya da bukata shekara hudu da ya yi sun ishe shi an kai an kai ya ce a shi baya da bukatar sakanta ga wasu nan bayan sun yi sakanta kuma sai a zo ana ya wai satam ake so saboda rashin gaskiya to shi ne an kai an kai da nelson mandela ya sakanta ya ce a baya da bukata sai sun ka je sun ka yi mitin sai an ka ce to a jawo mataimakinsa sabo beki sai a yi mai dan takara karshe eh, dai sun ka yi firamare sun ka tsaye da 'yan takararsu to da sun ka tsaye da 'yan takara lokacin nan sai ya kira mitin na fatinsu anc shugabanninsu na ƙasa an ka zo ya ce to abinda ya sa ni kira ku kada ku yi kwanto da cewa ni dan jam'iyyar ku nake ya ce wallahi ba za a ɗauki naira goma ta gwamnati a taimaka muku ku kamfen ba ku je ku yi kamfen sannan kada ku yi tunanin wai tun da ni ina ɗan anc in zo in yi magudi wallahi duk wanda ya ci shi zan handin oba da shi don haka in kuna son ku samu mulki ku je ku yi kamfen kuma haka an ka bai sa hannunsa ba kuma ya ƙi halartar kamfen ɗinsu ya ce yawan shugaban ƙasar don haka ba duk south africa ne ba na anc ba don haka ba zai je kamfen ɗin kowane fati ba sun kaje sun kai kamfen allah ya taimake su jam'iyyarsu ta ce sabu yan beke ya ci to jawabin da ya ranar da an tsar da sabon shugaban ƙasa ranar da zai handa oba shi ran nan ya yi jawabin da ya girgiza duniya nelson mandela domin cikin jawabin da ya yi na bankwana can wurin rantsar da shugaban ƙasa ya ce to da yanzu nan shi nelson mandela ya tahi da shugaban ƙasar Nigeria. Eh, ya tahi da shugaban ƙasar south africa ya ce don haka da yanzu kuma ya fita da gidan gwamnati ya fita da asurok asurok ɗinsu sai ya bada sunan titin da gida ne yake ce yanzu inda zai komawa sauran abin da ya rage mai na rayuwa zai koma gwiwa locos number 20d mangoro road gwiwa locos, misali ne nake ku ina fatar kun fahimta unguwar da ya ba da sunan unguwar ya ba da sunan titin ya ba da lambar gida ya ce to da yanzu da ya sauka daga mulki har ya mutu Abin cika. in an samu naira goma ta hukuma wadda an haka shi ba bisa ka'ida ba zamani ne shi ya yi umarni a kira shi zo ya bayani sannan da yanzu kuma har ya mutu in akwai wani dan ƙasa dan south africa wanda an ka gallaza ma shi nelson mandela ya ce a je a ci mutuncin wani da yanzu har ya mutu in an samu mutum guda wanda adda complain cewa nelson mandela ya sa an kai min zalunci kaza ya ce da yanzu har ya mutu yana jira a kira shi har ya mutu ba wanda ya kira shi da wannan jawabi na shi ya girgiza duniya har yau ba mu samu wani shugaba wanda ya irin wannan buga kirji ba buhari ya kamata a ce ya zan haka nan to buhari shi ya kowa lalacewa ya yi abin kware ko ya fi kowa lalacewa sai da 'yan najeriya ku diba ko da jonathan ya sauka irin yadda jonathan ya samaki amma ko da buhari ya sauka 'yan najeriya cewa suka gari jonathan da buhari kai wuce koma bai ta wuce wannan to allah ya shirya da mu don haka allah ya ba mu shugabanni na kwarai to yanzu tunumbu muna da wata fata gare shi shi ya matsu ya rude bai ba sa iyaka dai hoto ne kawai Wanzu ne sun ka aje shi na matsayin hoto suna cin abinci da shi allah ya shirin da mu to kaga shugabanni yanzu sarkin musulmi na duk duniya da riga mai dashi uku bayan rigarsa faɗa mi ya za a bai ɗauki komi na talaka ba kenan to ya za a yi talaka su ƙishi mi da sa talaka ne su ƙishi babu amma in an kawo dukiyar ƙasa ka raba biyu ka ɗauki rabi ka raba mai 'yan ƙasa kuma kingin rabin nan kuma tare da kai za a ci yau saboda jin daɗi kasan daɗin aure shi ke sa a ce ba miji ba ba in ji mata ko saboda jin daɗi wayan duk halin da 'yan najeriya suke ciki jama'a yau mece ce babban matsalar 'yan najeriya yunwa yunwa Abin da za su ci to wai 'yan najeriya nan da annan suna faɗi tashi da garin kwaki wai su ne za a kallon su a ce za a sawo ma shugaban ƙasa jirgin ruwa na masha'a na biliyoyin nairori jirgin ruwa na masha'a an faɗi ko ba a faɗi ba jirgin ruwa na masha'a za a sawa kuma na billions of naira ga mutane na mutuwa saboda yunwa asibitoci babu magani ga yunwa ta kashe mutane eh, yunwa ta kashe rabi yan bindiga su kashe rabi to shi shugaban ƙasar waɗannan matsiyata shi za a sawo ma jirgin ruwa na masha'a a zanka yawo cikin ruwa to mu iyaka addu'a mu Allah ka sa an kaso jirgin duk wanda ya shiga jirgin nan ya noce da shi ya zo a yi irin na titanic don wannan izgili ne aiko cin fuska ne sun yi mana cin fuska don haka ba mu ce ka a sai ba a je a sawo amma in an ka sawo Allah ka sa duk wanda ya shiga jirgin na ya noce yadda na tita kan noce na titanic Allah ka noce wanga da za a wa da duk wanda a ciki tunda sun nuna ba al'umma a bisa gare su ba to ka gani yanzu ga anan yanzu kwanaki ba da lafiya ina kwance sai an ka ce rarara yayi magana yace Buhari ya ci amanar Najeriya ko haka yace ya ce bai saki mulki sai da ya damalmala ƙasa duka ya ce mushe ce ya ɗauka yabba tinubu sai da ya kashe ta mututus mushe wasu sun ka ce rarara ya daidai wasu sun ka kama zagi na yi ah, to ku faɗa min me ya ƙarya cikin abin da rarara ya ce ƙarya ce buhari bai damalmala najeriya ba ya damalmala ta sai da ya kashe najeriya mututus iyaka abin da za a cewa rarara kama mana bakinka mista tun yana saman mulki ba kwaɗi ba sai yanzu da ya sauka shi dai za a ce amma dai duk abin da rarara ya faɗi gaskiya ne kuma yanzu in ma gaskiya yayi in ba gaskiya ga manyan najeriya na suna gaskanta shi suna faɗin magana irin ta rarara akwai wani babban jami'in tsaro na najeriya shi ma shekaran jiya an ce ya yi magana ya ce mt treasury an kabar mace numbu babu kudari to me ina kuɗi kenan waɗancan da buhari da mutane sun kwashe to me bambancin magana wannan jami'an tsaro da ta sannan ga wani babba kuma bancin wancan jami'an tsaro ga wani babba cikin manyan sarakunan najeriya mai murabus shi kuma ya ce duk wannan tsada da ake fuskanta najeriya duk buhari ya umul haba'isunta duk wannan ba gaskanta maganar rarara ce suke yi ba ai ita gaskiya wal a haqqa an ba kada a yi la'akari da rarara a yi ashararu ne mawaƙi ne kaza duk in shaidan ya faɗi gaskiya duk ƙa'ida ce gare mu mu musulmi mu karɓi gaskiya daga duk wanda ta zo don haka abin da gaskiya rarara faɗi gaskiya ne sai dai shi ya makara don bai faɗi lokacin da ya kamata a gyara ba sai da sun haƙari abin suka sun kace sannan ya zo wannan shine kuwa bayan hari na fatar kun fahimta amma in don kashe ƙasa an kashe ƙasa mutotos kuma shi wancan jami'in tsaro mai cewa an bar empty ha to yan an bar empty treasury ba ku san waɗanda kwashe kuɗin treasury ba a kamo su mana a gayyato su duk cikin mutanen tsohuwar gwamnati mutum biyu kawai na ga an gayyata har zuwa yau ɗanga daga emefele shugaban babban banki sai abdulrashid bawa chairman na efcc su ɗan gayyata amma da minista mai jirgin sama wanda ya ta ɗauko jirgi haya da sunan saye lokacin haya ya ƙare jirage sun hakoma da sauran duk hayya ba a gayyace kowa ba don haka magana an bai M.T territory a wannan magana banza ce ku gayyatu waɗannan da na kwashi kuɗin territory mutum da kun san su aƙalla ku amshi kuɗin nan ai an rage in dai ba tsoron su kuke yi ba ko ko ba tare da ku an kai satar ba in ba tare da ku an kai satar ba ku ga yato in kun san sun yi sata mana to Allah ya shirye da mu to yanzu dai kun ji kun ji shugabanni ko sarkin musulmi ne na duk duniya saye da riga amma dashi uku a gabayan rigar nan to Allah ya shirye da mu sai ya ce rawahu malikun wannan hadisin kuma imamu malika ya rawaito shi cikin littafin sa muwadda wannan hadisi hadisi ne sahihun mawqufun ingantacce ne Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci ya Allah ka ba mu shugabanni nagari mu ma talakawan Allah ka gyara halayenmu mu mu koma nagari ta gani to yanzu menene mahallin shahidin karatunmu ga sarkin musulmi <laughs> na duniya amma saye da riga mai dashi da mitar rage darajarsa kaga bai bai ce aje a sawo mai gizna a sawo mai buwa a sawo mai menene a sawo mai tuwafi masu cada irin rayuwar da ake lokacin kafin a kai ga shugabanci ba a canza ta lokacin da an kawo shugabanci ina fatar kun fahimta dama kuma yana cikin abin da ke nuna mutum gwarzo ne hmm? mutumin da mulki baya haukatarsuwa giyar mulki ba ganin in mutum ya sha giyan mulki sai ya koma kamar turarren mahaukaci to gwarzo giyar mulki ba ta haukatar da shi ina kamar yadda musiba kuma ba ta razanar da shi ya fita hayyacinsa to Allah ya shirya da mu so kaga waɗannan su ne shugabanni don Allah irin wannan shugaba me zai hana talakawa su yi mishi da'a me zai hana amma shugaba ya sa an rike ma mutane albashi ga wasu ma'aikata nan aiki suke yi ana biyan su wata wata sai shugaba ya bada umarni duk a dakantar da albashin sun kai mutum dubu biyu ha a dakantar da albashi wata duk a rinka a kawo mai shi dai su su tsaya da su da iyalan su mutu wane imani zai sa waɗannan bayan Allah da an ka riƙe ma albashi an haka mai su yi mai addu'a ta alheri a cewa shugabanni addu'a alheri ai suke sayan addu'a alheri in sun yi aikin alheri amma mutum ya yi zamba na kan taba ganin an wa zalibi addu'a kwarai